shi bai da tagomashi ka tuna yarka ce makasu Kada sai kiran ki ake yi a waya. Kin ga Jamilu ne. Hello Jamilu. Hello Kaira. Ba ba Kaira bace Samira ce. To ina Kaira take? Kai gaskiya Jamilu akwai matsala kawai kai kokarin ka zo gida yanzu. Matsala kuma? A'a ka zo kawai. Ok to shikenan. Ganin zuwa. Alright to shikenan sai ka zo. Idan Allah ki haƙuri, idan ba ki gaya wa kowa abin da yake damun ki ba na san ni za ki gaya ma abin da yake damun ki. Don Allah. <laughs> Allah ki tashi ka <laughs> Tashi. Yawwa, na ce lemukan a kakatan biyar, ruwa kuma a kakatan goma sha biyar, saboda an fi buƙatar ruwa. Eh yawwa to shi kenan. A'a, ah. yana ka fito? Ai hajiya, akwai matsala ne. saboda mun yi waya da mun yi waya na kira gidan sayar din yake mun akwai matsala kan da kiran da aka fi gaskiya ne wallahi hajja ina ina tunanin gaskiya akwai ƙanshin gaskiya a wannan magana shi ne ke so in je gidan in ji menene to shi kenan ka je idan akwai wannan matsala idan akwai wata matsala kuma muna nan tafi ciwon ya bace zuci ta fayyace komai za a ce ba ta fita cikin zuciya